babban al'amari na fuskanto mu sallallayya ga wanda Allah ya bashi ikon kaiwa Allah samu na ciki yau muna ashirin da bakwai kaga in ma saura kwana goma sha uku ko sha hudu to abin yana karatowa to saboda haka mu ta yau tana kunshe ne da bayani akan falalallayyar saboda mutane su gane wannan layyafa falala ce babba ke cikinta to in ban dabin ma mutane akwai ba wadda yake saboda wadata duk sati sai an yanka rago an bankare abokai sun zo sun ci ya sami ladansu irin tsofaffin sanatoci din nan da irin manya-manyan manya-manyan mutane mala duk sati rago to ballantana ya kaga irin wannan sai wajen talatin za a yanka in laye ta zo ko hamsin ka gani to saboda haka da yawa ba su fahimci mahimmancin layyan ba to shi yasa ba a makara ba yanzu aka sanar da mutane za su zabura insha Allah wadda ma ke tunanin sai baɗi zai yi bana insha Allah insha Allah sannan kuma da falalar raya kwanuka goma na farko daga an ce watan zulhijja ya tsaya ɗaya gare shi biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma duka raya su da ibada wannan falalar raya waɗannan kwanuka goma in allah ya sa ka dace in ba din ba gama waɗansu abubuwa ba in aka ce ga motan zuwa lahira sai ka ce to na wuce sai kun zo amma saboda akwai abubuwa da yawa da baka gama ba kuma ka tsaya ka kammala su to falalar raya wa'annan kwanuka goma ba ƙanƙanin daraja ba ne saboda kowa ya ja ɗan mara ya shirya don raya waɗannan kwanuka goma daga ɗaya ga wata zuwa goma ga wata kana iya raya su da azumi gaba ɗaya in kana bukata har zuwa tara ga wata don ba azumi ranar sallah sai dai ba za ka ci abinci ba ko ka raya su da azumin ko ma ba ka raya su ba safiyar sallah ba a cin abinci sai bayan an dawo inji kana kuma iya su da karatun alkurani malam kana iya su da sadaka kana iya su da kyauta kana iya su da nafilfili na salloli ga suna abubuwa masu yawan gaske kuma kana iya tattara gaba ɗaya duk raya su da shi kai azumin kai karatun alkur'anin kai sadakan kai kyautan kai wannan duka cika waɗannan kwanuka guda goma nan duk da waɗannan abubuwa kai wato za ka ga matsayin ka gobe kiyama idan kai haka allahu akbar wannan matsayi naka na duniya kawai da ake bido a ce ranka daɗe honorable ranka daɗe ai ina alahira an ka sami wannan darajan wannan mala'iku za su yi maka wannan abin mala'iku ba mutane ba wannan nan a nan duniya yana faɗa maka ne kawai saboda abin da kake dan bashi da ka daina bashi na wuta ku za ce ka kashe nan saboda ka raya waɗannan abubuwa da ibada ba ganganin alkhairi ba ne allah ya sa mu dace ya ku yan uwa masu girma mu ji tsoron Allah maɗaukin sarki mu bauta masa ku sani akwai wata yini tana nan zuwa ran da kowa zai ga abin da ya gabatar an tsibe masa gashi an tara masa tsim ko na alkhairi ko na sharri Allah samu ga alkhairi ya ‘yan uwa masu girma kwanuka na wuce maku fa watanni na wucewa shekaru na wucewa yau ya zo ya wuce gobe ya zo ya wuce watan nan ya zo ya tsaya ya ƙare watan gobe ya tsaya ya ƙare shekara ta zo a kai ƙarshe ta wuce wata shekara ta zo ta wuce haka fa muke rayuwar to waɗannan kwanuka da suke wucewa da watannin da shekarun to su ne burgamen ayyukanka jaka bag babban bag kenan burgame na ayyukanka suna zuwa ne suna dura ayyukanka a ciki da masu kyau da marasa kyau duk sai su ta durawa ai kai kai to nan za a dinga durawa da kwanukan da watannin da shekarun har zuwa lokacin da za a kai gaci Allah ya sa mu tafi a sa'a to ya yan uwa kar mai wasa da waɗannan wucewan kwanuka da wucewan watanni da wucewan shekaru kar mai wasa don haka nake ganin ku sani mafi alkhairi yini a wurinku shine yinin da kuka gabatar da alkhairi a ciki duk yinin da kai wani aikin alkhairi to wannan yinin shi yafi zama mafi alkhairi fiye da yinin da baka yi komai ba saboda ka yi kokari a kowane yini kai aikin alkhairi Allah samu da cikin masu yi kuma ya dace in tunatar da ku ya 'yan uwana da fuskantan goma na zulhijja da muke fuskanta wayannan kwanuka goma din nan suna da matuƙar mahimmanci ga kowane musulmi don haka ku yi ƙoƙari ya ku musulmai ku dage ku jajirce ku yi ayyuka na gargari a ciki kowane musulmi ya shirin fuskantan ko tariyan wannan kwana goma. da ninyan zai raya su da ayyuka na ƙwarai azumi ne tasbihi ne istighfari ne sadaka ne karatun alkur'ani ne sallolin nafila ne salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ne sada zumunta ne ciyar da talakawa ne abinci taimakon marasa ƙarfi ne tausayawan miskinai ne da marayu da zawarawa ko mazajen ko matayen da mazajen suka rasu da sauransu ka cika su a cikin waɗannan kwanuka guda goma Allah ya sa mu dace hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa amin ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani yini wanda a cikin shi aiki na kwarai ya fi soyuwa a wurin allah kamar waɗannan kwanuka guda goma sai sahabbai suka ce ya manzan allah sallallahu alaihi wasallama hadda fita jihadi don ɗaukar ma allah ya ce har da fita jihadi don ɗaukar ma Allah sai fa wanda ya fita jihadin nan da ransa da dukiyarsa amma bai dawo da ko ɗaya ba to shi ne zai fi wanda ya raya waɗannan kwanuka goma lada amma in dai ba wanda ya fita jihadi da ransa da dukiyarsa bai dawo da ko ɗaya ba ba ran ba dukiyan ya shahada a can har da dukiyarsa to shi ne kawai zai fi wanda ya raya kwanuka guda goma nan da ayyuka na ibada lada Allah ya sa mana cikin masu raya zai ya ku yan uwa imam bukhari ya fidda wannan hadisi Allah ya rantse da waɗannan kwanuka masu albarka kwanuka nan guda goma saboda su ka je ka duba alkur'ani mai girma suratul fajar sura ta 89 ka je ka karanta aya ta 1 zuwa aya ta 4 ka je ka karanta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal fajar wal layalin ashar wash shafa'i wal watar wal layli idha yas Allah ya rantse da da alfajir fitowan alfajir wanda fitowa alfijir shine ƙarshen dare kuma shine farkon yini saboda abin da ke cikin shi na juyawan dare da kuma fuskantar yini ayoyi ne da suke nuna cika na iko na Allah Allah ya rantse bayan ya rantse da alfijir sai ya rantse da waɗannan kwanuka guda goma wadda a zance mafi inganci aka ce kwanuka guda goma ne na ƙarshen watan ramadan ko kwanuka guda goma ne na farkon watan eh, Zulqa'ada amma kowanne akwai falala wajen raya su kai kokari duka in azumi ne ka raya waɗancan kuma a wannan wata da zai tsaya ka raya waɗannan me yasa domin a watan azumi a kwanukan goma na ƙarshen nan akwai daren lailatul qadari daren lailatul qadar kuma wato alhairinsa ya fi alkhairin wata dubu kaga in Allah ya sa mutum ya raya goma karshen watan azumi ya dace da daren lailatul kadari to ya dace da ibadar sama da eh, shekara ɗari eh, eh, shekara tamanin da uku da wani abu to kaga alhamdulillahi saboda haka abin da yake aukuwa a watan a cikin daren lailatul baya samuwa a sauran darare kadai ne daren lailatul kadar yake da wannan sannan a kwanuka goma kuma na zulhijja din nan da muke cewa a raya shi a raya su to su kuma a ciki akwai alkhairai masu yawa kaga dai akwai arfa ranar arfa yana ciki domin ana yin arfa ga waɗanda suka je aikin haji tara ga wata yawa wannan ranar arfa kuma rana ce wacce allah tabaraka wata'ala yake gafarta ma bayansa a ciki gafarar da shaidan yake bakin ciki rannan shaidan yana cikin damuwa da bakin ciki yana cikin takaici da haushi saboda ganin yadda Allah ke gafarta mu bayansa ka san shaitan abokin gaba ne gare mu ko inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa yana bakin ciki da wannan gafarar da Allah yake yake wa bayansa saboda abin da yake gani a wannan rana ranar arfa mala'iku na saukowa suna ta saukowa suna ta saukowa da rahamar Allah daga sama yana kallo shi ko ba a ciki sannan a wannan rana Allah sai ya gafarta wa bayansa azumi a wannan rana kurum ranar arfa in dai baka je aikin haji ba kana nan to idan ka yi azumi na ranar arfa an kankare maka zunubin shekara guda saboda kaga ba a samun wannan sai a ranar arfa sannan babu wani yini wanda allah ya fi yanta bayansa daga shiga wuta kamar yinin ranar arfa ranar arfa ubangiji ta baraka wa yakan sauko ƙasa-ƙasa yakan sauko ƙasa ƙasa saman duniya idan ya sauko ƙasa ƙasa ya ga taron mutanen ranar eh, taron alhazai a filin arfa zai tambayi mala'iku ya ce mala'iku wai waɗannan me ya tara su sun zo mene me ya kawo su me ya tara su sai mala'iku su ce ya Allah sun zo neman gafaranka ne gafaranka suke nema kana nufin Allah bai sabin da ya kawo su ba ya sani amma saboda ainihin isa da ƙasaita na mai mulki na Allah isa da ƙasaita ya ce me ya tara su ai sun zo neman ka ne ya Allah sai ce to ku shaida dunna gafarta musu Allahu akbar Allah ya sa mana za a yi arfa da mu yauwa gaba ɗaya ku shaida dunna gafarta musu Allah mai iko saboda ka ya ku musulmi a raya waɗannan kwanuka goma da ibada ko ka je aiki haji ko baka je baka ka raya su da ibada don Allah ya maka rahama Allah ya mana rahama gaba ɗaya ya yan uwa fiyayyen yini ba a wurinku ba shine yinin da kuka gabatar da aiki mai kyau a ciki ko da komin kankantansa kuma mafi alkhairin kuɗi da dukiya da kuke da shi shine dukiyan da kuka fitar kuka kashe don aikin addini da raya rayuwar al'umma wannan duke ya fi kowane dukiya lada dukiya da kashe komin kankantansa saboda Allah to wannan shi shine dukiya mafi albarka daga cikin kuma ayyuka na kwarai akwai akwai layya a ciki saboda abin da ke ciki na lada mai yawa da kusanta zuwa ga Allah da lauta wa iyalai a ranar idi da kuma raya sunnar shugaba kuma limamin masu ta Allah shine Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala a tarihin layyan ba manta ba Allah ya yi wa annabi Ibrahim wahayi cewa ya je ya yanka ɗansa ya layya da shi ɗansa ƙwaya ɗaya tilo wadda bai samu ba sai da ma shekara ɗari da wani abu amma Allah ya ce ka je ka yanka shi to da yake umarni ne na Allah ya je ya kama ɗan zai yanka ɗan bai tada hankali ba ya biyayya ya ce ka yi abin da Allah umarce ka sata juduni insha Allahu minal sabirin sai da ya je ya kwantar da shi zai yanka shin sai aka ce dakata ibrahim ibrahim ga ga ga canji an kawo maka sai aka kawo mashi rago aka ce ya janye dan ya yanka ragon madadin wannan dana shi ismail kaji tarihi kenan yanzu ba irin to mawuyacin abu ne a ce a sami ɗa wanda baban shi zai yanka shi ce to baba ba damuwa gobe ko sai dai ga ɗaki a kulle ba ka sa gani ba ma za ka san inda ya tafi ba to kaji kuma inda ana lai da yaran ma ai da kowa yana tsuwai da ɗaya ya fara shigantuka ba ga lai da shi ba matukar ya cika abu ba ga lai da shi kawai amma da suka ba alayya da su kaga sai shekartuka suke ta sai Allah ya kawo mashi canji ya kawo mashi rago abin yanka mai girma ka je ka duba alkur'ani mai girma suratu safat sura ta 37 aya ta 107 ka je ka karanta nan Allah ya faɗa haka layya ya ku musulmi sunna ce wajiba akan kowane gida daga cikin gidajen musulmi ga wanda suka sami iko duk wani gida na musulmi da ya sami iko ya layayi Allah ya ba da ikon to wajen ikon nan fa malamai sun yi bayani hawa hawa akwai waɗanda suka ce ikon nan shi ne a ce ga mutum wato yana da kuɗin da zai sai ragon layya kuma babu wata bukata ta dole da ke gabansa ga kuɗin da yake da shi kuma kuɗin ya isa a sai ragon laya kuma babu wata bukata ta dole a gabansa to wannan mai wannan kuɗin layya ta haukan shi amma idan ga kuɗin ya isa sai ragon laya amma akwai bukata ta dole a gabansa to ba zai yi ba kaman ba shi da rigan sawa ɗakin shi gaba ɗaya yana zuba da iyalansa kaga wannan lura ce ta dole sai ya fasa layyan ya gyara ɗaki don iyalai su sami kwanciyar hankali kuma sai ya sa rigan sawa don ba zai tafiya tsirara ba da sauran lalurai na dole to kaji maganar malaman farko sannan maganan malamai na biyu suka ce wanda yake da ikon layya shi shine wanda yake da halin samun mallakan kudin sayan ragon layyan koda da bashi ne inda yana da tabbacin zai iya biyan bashin duk wanda yake da halin ya ci bashi ya sai ragon layya yana da halin biya to layya ta hau kansa amma in bashi da halin biya a kul yawwa kamar irin an biya albashi to amma kuma gashi asabar ya ratso dole sai monday ne za a sami za a je abin nan ba atm kuma to kaga shikenan sai ka ci bashi monday sai ka je ka karbo ka biya su to kaji biyu kenan malamai suka ce fahimta na uku suka ce wanda yake da iko ya layya shine wanda ya mallaki dirhami 200 kawai ko ya mallaki abubuwa wadda kudinsu za su yi kiman darhami ɗari biyu kuma ƙari a kan wurin zamansa da tufafin sawansa da sauran kayayyaki na buƙatar yau da kullum duk yana da su to wannan shi malai ya taho kansa fahimtar malamai na hudu suka ce wadda yake da iko shine wadda ya mallaki kudinsa ya ragwalle ya ƙari a kan abin da zai ci shi da wadda duk ciyarwa yake wajibi a kansa na daga iyaye talakawa da kuma ƙananan yara ranar idi da kwanuka uku bayan sallar idi duk wanda ya ware abincinsa na yinin ranar idi da kwanuka uku bayan sallar idi kuɗin da suka ragu in sun isa a sai rago ko tinkiya ko to laye ta hau kansa amma sai ya ware abincin yinin nashi da na iya da na duwa da ciyar da shi ke wajibi a kansa sauran in sun isa to ragon laya ya zama dole ya laya a kansa to wayannan shine a bayanin malamai har hawa hudu sannan a bangaren dabbobin da za a laye da su ba a yi layar da duk wata dabba sai dabban ni'ima ba a yi da zaki ko bauna ko giwa duk ba a yi da su don ba dabbobin ni'ima ba ne dabbobin ni'ima su ne raƙuma shanu awakai tumakai wayannan sune dabbobin nima da su ake layya da su ake layya to idan mutum zai yi da raƙumi to ba zai yi da raƙumi ba sai wanda ya cika shekara hudu ya shiga cikin na biyar to da shi ake layya ya gama shekara hudu ya shiga cikin na biyar raƙumi kenan idan sa ce sa ne ko saniya to sai wanda ya cika shekara biyu ya shiga cikin shekara ta uku da shi ake layya da sa ya gama shekara biyu ya shiga cikin na uku ko da da wata ɗaya ne ko da da kwana ɗaya ne idan ɓangaren awakai ne kuma a tumakai to su ɓangaren tumakai ba za a yi da laye da tumakai ba farare kenan sai wanda ya cika shekara ɗaya ko kuma yana gab da cika shekara ɗayan kamar ɗan wata takwas za a iya laye da shi cikin fararen tumakai farare farare dan wata takwas za a yi da shi ko kuma wanda ya cika shekara ɗaya idan kuma jajaye ne sai wanda ya cika shekara ɗaya ya shiga cikin ta biyu shine za a yi da shi a cikin jajaye kyalla kenan da bunsuru sannan yana halasta halas ne mutane goma su haɗu su sai raƙumi ɗaya su soke su laye da shi ya halasta su goma a raƙumi ɗaya ya halasta ko kuma su sai sa guda ɗaya su haɗu su bakwai idan sa ne mutane bakwai za su iya haɗuwa a sa guda su laye da shi in raƙumi ne mutane goma ya halasta to allah samu da ciki to ya uwa mu yi ƙoƙari mai layyan nan fa saboda falalar da ke ciki sahabai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wai nan wai meye nan menene ke cikin nan ne sai ya ce musu ai wannan layya ya ku sahabai ai sunnar babanku ne annabi ibrahim sai suka ce to in mun yi me za a bamu sai ya ce musu za a ba ku ga kowane gashin za a rubuta muku lada a kowane gashi na dabban da ka yi kowane gashi sai ba su gane ba sai suka kana nufin fatan fatan in muka muka fede fatan da za a rubuta ya ce a'a ba fatan ba gashin da ke cikin fatar kowanne ɗaya sai a rubuta maka lada a kansa saboda haka yawan gashin ragon layyanka eh, yawan ladan da ka samu kaga abin kowa ba ai ba ba ba kankanin accountant ba ne zai iya lissafa maka yawan gashin rago sai irin su chatat nan yawa ko shi sai yayi gumi saboda haka abin ba na wasa ne ba sannan idan ka yi layyan ka shigo da jama'an gidanka gaba ɗaya duk sun samu yanzu da a ce duka ku jama'an gidana ne in na yi duk na saka ku a ce duk mun samu yawwa haka da za kai ga abin buki kwarai yanzu da a ce ni din nan zan ɗauki kuɗi in je saura guna ya raba mutane goma cikin ma'aikatan gidana ko wasu 'yan uwa ko makamantansu duk wanda ya layyar za a bashi ladan layyar yawan gashin ni kuma da na saya masa ni kuma za a bani saboda haka ni ina mamaki ku ne wato har dariya kuke bani ku ta jimke kuɗi a banki kuna bani mamaki ku ta jimke kuɗi a banki illan bank gt wane ne wane ne ga kowane gashi kowane gashi za a rubuta maka lada Allah sa muna daga ciki ibn maja da tirmidhi suka fitar da wannan hadisi sannan makaruhi ne karhanci mai tsanani ga duk wanda Allah ya kaddara masa zai yi layya da watan ya kama to ba a san ya aski ko ya yanke farcensa makaruhi ne yin haka karhanci mai tsanani amma ba haramun bane ne amma makaruhi ne wanda duk ya tabbatar da zai layya to da watan ya tsaya bai aski ba ko bai gyaran fuska ba ko bai yanke farce ba to kar ya yi sai bayan ya yi layyan wannan shine abin da ya fi dacewa da sunna amma fa wanda yake da tabbas banda wanda yake tsammani yan tsammani banda su sai ran da tabbas zai tabbata kamar mai jiran ragon sanata da mai jiran ragon liman kaga wannan ba tabbas sai ya tabbata to ran da ya tabbatan to daga nan an fara kwana ɗaya ne kwana biyu ya tabbata to karka yanki ko ana gobe ne ka samu to karka yanki na kwana ɗayan in ko kana da shi a ɗaure ko kana da kuɗin a ɗaure ka tabbatar da za ka yi to da watan ya tsaya karka gyaran fuska karka yanki kumba har sai kayan layya Allah ya ba mu dacewa hadisin imam muslim ya fitar da wannan hadisi hadisi na dubu da da tara saba'in bakwai. ka je ka duba imam muslim Allah baraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul an'am sura ta shida aya ta da da sittin biyu zuwa da da sittin uku. Allah ya ce ka gaya musu sallata yanka na, rayuwata da mutuwata gaba ɗayansu ga Allah suke shi ne ubangijin talikai ba shi da abokin tarayya da wannan aka umarce ni kuma ni ne farko mami miƙa wuya a matsayin musulmi ka je ka duba saboda haka duk abubuwan nan da muka ambata ibada ce ka zama cikin wanda za ka yi nau'o'in ibada ka yi wancan ka yi wancan ka yi wancan ka yi wancan ka yi wancan ka yi wancan ka zama ka yi to kaji a ba gani ko da a gwamnati ne aka ce wannan ya rike manajan banki ya dawo ya pmcc ya dawo ya yi darakta ya dawo ya yi ya dawo ya yi house of rape ya dawo ya yi sanata ya dawo ya yi gwamna ya dawo kuma ya shugaban kasa ba ganin sai ga abin ana ganin shi wani to haka ayyukan addini kai wancan kai wancan kai wancan sai ya ɗaukaka daraja ga gobe kiyama Allah ya taimake mu ka gani wancan yayi gwamna yayi kaza ƙarshe kuma ya ƙari a liman ka ga ai darajar ta yi sama ka ƙari alima ba ƙanƙanin daraja ba ne allah ya sa dace ya allah ka zaunar da mu lafiya ya allah ka ba mu wadatan fili da na ɓoye ya allah ka samu abin da muka mallaka albarka ya allah ka ba mu ikon aiki da shi a inda za mu sami lada ya allah ka kare mu daga ribatan shaidan ya allah ka taimake mu ka zauna da ƙasar mu lafiya wannan fitintunu da muke ji da wanda muke gani marasa daɗi a wannan ƙasa allah kawo ƙarshen su zamfara da sauran wurare Allah ya zaunar da su lafiya kashe-kashen da ake Allah ya kawo sa tara hanya da sace mutane duk Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari ya Allah ka zaunar da mu lafiya Allahumma izal islam wal muslimin wa adhill shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa wa'ada ad-din Allahumma alayka bil ladhina yuharibunana wa yuharibuna amnana fi shimal Najeriya khassa wa fi Najeriya wa sa'ir bilad al-muslimin amma اللهم اكفنا شر كل ذي شر من المخلوقين والمخلوقات يا رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله